kamfanin na gwamnatin kasar rasha mai suna rosatom ya sanar cewa zai taimaka wajen gina cibiyar samar da hasken wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a wata yarjejeniya da aka fara tun a shekara ta 2015 da sha biyar, samar da tashoshin nukiliyan guda hudu da aka ce su zai kai dalar amurka biliyan ashirin, tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da makamashi ta najeriya wato nigerian atomic energy commission yan najeriya da sauran masana dai sun yi zargin cewa matsalar rashin ci gaban najeriya na da nasaba ne da karancin wutar lantarki wanda kawo yanzu gwamnatin ta ce tana kokarin samar da megawatt dubu hudu da dari biyar karfin wutar lantarkin da masana ke ganin ya yi wa najeriya kaɗan idan aka yi la'akari da yawan al'umman najeriya da kuma wutar lantarkin da wasu ƙasashe da basu kai najeriya ba ke samarwa a cikin gida ko me ke haifar da karancin wutar lantarkin a najeriya mr babatunde raji fashola shine ministan kan hasken wutar lantarki ayyuka da kuma gidaje a kasar. Transmission and generation have gone up. I am convinced that distribution will come because we know what to do. We know it's transformers to the last mile to your homes. Ya ce kara manta akwai matsaloli da dama da kuma har yanzu ake ci gaba da fuskanta. Gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen magance wannan matsala a dan gajeren lokaci a nan gaba. To sai dai kuma a yayin da gwamnati ke tunanin fara amfani da makamashin na nukiliya wajen samar da hasken wutar lantarki masana harkokin wutar lantarki a ƙasa na ganin kamata ya yi gwamnati ta yi amfani da sauran makamashi da take da shi a ƙasar kamar yarda farfesa shehu abdullahi maji na jami'ar kimiyya da fasaha a jihar naija ya shaida mani idan aka yi maganan ilimin nukiliya yana da ɓangarori da dama ana yin shi da wurin makamai ana yin shi wurin ba da haske ana shi bangarori da dama da aka sani to idan matsalar ai ba matsalar kawo wannan ba ne matsalan muna da kyakkyawan niyya na wannan idan ba haka ba ai ko yanzu da muke ta fama da bige-bigen nan muna da ruwa muna da hasken rana kai Allah ya mana albarkatun da duk duniya ba su da wani albarka irin wannan albarka shine guda biyu duk inda ka taba a ƙasa za ka yi amfana shi sannan duk ɗan najeriya da ka duba za ka same shi ingantacce jajirtacce wurin neman yin aiki da yake kyautiye to kaga madauki a jokuta kamfani ne na tama da ƙarafa da rashi aka fara yi mm. aka zo shagari lokacinsa 79-79 mm. mm. an ci kaso 90 da biyu ko da uku wurin kammala wannan al'amari amma da 'yan najeriya marasa zuciya da tunanin najeriya a gabansu suka zo suka shiga har yanzu an kasa cimma nasara a ƙarshe ma an rugurguza gurin ne hmm. yanzu ake nema a sake ta da shi to wannan ya nuna idan aka sake shiga rasha su suna da kyakkyawan niyya hmm. amma mu daga nan da za mu aiwatar da su muna da sa rai wannan sa ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma. Yanzu dai a yayin da gwamnatin ke ta kokarin ganin an samar da hasken wutar lantarki a kasar a waje daya gwamnati ta bayyana kudurinta na ganin cewa an sake lali, game da sayar da tashoshin samar da hasken wutar lantarki ga 'yan kasuwa ganin yadda 'yan kasuwa suka gaza wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na kasar yanzu haka ma dai masu amfani da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya na kokawa ne dangane da dan karan tsada da kuma ƙarin kuɗin wuta da wayannan kamfanoni ke yi ba tare kuma da samar da hasken wutar lantarkin ba baban ya jibrin murya amurka daga Legas.